Allah ya tsare mu daga sharrorin mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutum gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har zuwa tashin alƙiyama. ‘Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Kuna mu ne daga Markazu Salafiya No. 47 Tudun Wada 46 Tudun Wada Zaria jihar Kaduna, Najeriya. yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce wadda ta daidai da ashirin ga watan da sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da sha uku ga watan Jun shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan da muka sanya wa suna ko kuma take demokuraɗiyya a kamar yadda na faɗa a kasusuwan da suka gabata ina sake faɗi mai kallo da saurare idan har kana so ka yi wa wannan lacca adalci kuma ka yi wa kanka adalci wajen fahimta shine ka je ka saurare ta tun daga farko har zuwa yau in ba haka ba za ka ji wasu abubuwa waɗanda maiwa za su tayar ma da hankali ko kuma su ruɗar da kai saboda ka datsi abin ne don haka muna faɗa maka wannan a matsayin shawara insha Allahu ta'ala makonni biyu da suka wuce a wannan lacca mun yi magana dangane da ma'anar demokuraɗiyya haɗarinta sharrorinta miyagun manufofinta da kuma bambancin da ke tsakanin demokuraɗiyya da ainihin siyasa ya rage abin da ya rage yanzu shine bayani dangane da siyasa mecece siyasa menene manufofi na siyasa <clears throat> sannan menene dalilai ko kuma asalin siyasa a musulunci sai dai a nan ina son alakanta wannan lacca da abubuwa guda biyu abu na farko ita ce magana da na fara ishara a kai bambanci tsakanin demokuraɗiyya da siyasa mun yi bayani dangane da bambance-bambancen sannan kuma wannan bangare namu na lacca yau wanda za mu ba da ƙarfi a kan siyasa zai fassara mana haƙiƙanin abin da ainihin za mu gane bambancin masala ta biyu ita ce yanzu dai kaji cewa demokuraɗiyya kafirci ce babu shakka akan haka kaji kuma cewa demokuraɗiyya zalunci ce kuma karo ce da shari'ar Allah kuma asalin waɗanda suka kawo ta sun kawo ta ne don su hargitsa bayan Allah su hana su zama lafiya su zalunce su ta hanyar kashe rayukansu da cin amanar dukiyoyinsu da rugurguza ƙasa da makamantan haka. to sai ya rage ina hukuncin musulmin da ya samu kanshi a ya fito takara an tsaye da shi a ƙarƙashin jam'iyyu na demokuraɗiyya kuma an zaɓe shi kenan ya amince da wannan abu a kokuwa to jama'a idan ba su manta ba daga abubuwan da na karanto mana a cikin wani littafi da na zo da shi tun ranar farko alhukuma bi ghairi ma anzalallah مناقشة تعصيلية علمية هادئة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ويليه التحرير في مسألة التكفير وهي الفتوى المتأخرة للإمام ابن العثيمين رحمه الله وانا عينه واتو للتافي نزور الشي ثم كن فرقو دما كن ديوتي دكما يو نا كرنتو منا كتندق أبو بوان دسك فيتي منا cewa demokuraɗiyyar nan kamar yadda sauran tsare-tsaren mulki yake kafirci wanda ba musulunci ba haka ita ma take don haka ba ta da wani bambanci game da kasantuwar kafirci ce daga sauran ainihin mulki na gargajiya ko mulki na gurguzu na danniya ko makamantan haka kenan yanzu za mu fitar da wannan hukuncin a ƙarƙashin musulmin da ya hukunci da wani abu wanda ba Allah ya saukar ba. a aƙida ta ahalis suna ba a kafirta wannan kai tsaye malamai suna da tafsilat waɗanda suka yi wato suna da bayanai waɗanda suka yi daga cikin bayanan nan na karanto mana su a cikin wannan littafi sai dai yanzu da ike ina so in yi gini akan wata matsala ne sai ainihin taɓa mana matsalar a taƙaice da cewa mutumin duk da ya hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba amma shi musulmi ne wannan mutum kafin a kafirta shi sai an dubi na farko yana nufin wannan hukunci shi ne daidai kuma shi ya fi cancanta ko kuma shi ya fi hukuncin Allah sannan ba wani uzuri ne ko wani ta'awili ko wata larura ko wata neman duniya ta kai shi ga wannan ba idan e kawai sake babu kaidi mutulakan yana ganin wannan hukunci na demokuraɗiyya ko na wata doka wadda ba ta Allah ba shi ne daidai ba shi da wani ta'awili da zai ba shi da wani uzuri ba shi da wata hujja ba wani abu da zai makale a kai na ya nuna uzuri ko makamantan haka kai tsaye wannan musulmi ya zama kafiri to abinda nake so in yi ta'aliki a nan duk abubuwan da kai matashi ko ustazu ko kuma ɗalibin ilimi za ka yi tunani to ka yadda da cewa malamanka sun fi ka ilimi kuma sun fi ka sani sun fi ka dacewa waɗanda nake ishara da waɗannan malamai a wannan zamani su ne al'allama abdulaziz bin baz da sheikh muhammad nasiru albani da kuma a sheikh muhammad salih al-uthaymin allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu da makamantan waɗannan waɗanda su ne hidan wannan zamani ba sa kafirta kai tsaye mutumin da ya shiga harkar demokuraɗiyya ko ya riƙe mulki na gargajiya irin sarautun nan namu da muke da su a ƙasar hausa ko ba a ƙasar hausa ba ba sa kafirta kai tsaye mutu irin na danniya kamar irin saddam da makamantansu ba sa ainihin kafirta kai tsaye wanda ya mulki irin mulkin soja da makamantansu sai sun dubi waɗancan sharuɗa to matuƙar ba waɗancan sharuɗa ne suka cika ba hukunci yana nan akan cewa wannan abin da yake aiki da shi kafirci ne amma shi kuma yana nan a matsayin shi na musulmi imma ya zama jahilin musulmi wato bai san ma'anar wannan abin da ya runguma ba ko kuma musulmi mai ta'awili ko kuma musulmi wanda ya zalunci kan shi ko kuma musulmi wanda yake fasiki Allahumma sai in har an kai ga cika waɗancan sharuɗa waɗanda kamar yadda na faɗi a mu ta biyu ko kuma a mu ta farko na tsaya na tantance na karanto mana daga wannan littafi don haka kuskure ne kai tsaye ka jawo ayar wa mallam ya hakun ma an zalallahu ika humul kafiruna ka ce duk wanda yake demokuraɗiyyar nan ya zama kafiri ka ce duk wani sarkin gargajiya ya zama kafiri ka ce duk wani mai mulkin gurguzu irin jamal abdul nasir ko saddam hussein ya zama kafiri ka ce duk wani dan kwaciyar mulki kamar masu ainihin juyin mulki sojoji sun zama kafirai wannan yana daga cikin kuskure ba a san wannan a cikin fatawar malaman ahalin sunna ba wannan ta bayyana ne a cikin fatawar 'yan ikhwanul muslimuna a wannan zamanin waɗanda 'yan ikhwanul muslimuna kuwa suna danganta kansu zuwa ga ahalin sunna ne amma a haƙiƙa ne ba ahalin sunna ne da ke bin manhaji na ainihin malaman salaf ba allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su don haka jama'a kunji to ya rage wata mas'ala kuma daban wannan mas'alar ita ce shi yanzu wannan ya shiga cikin dimokuraɗiyyar ya san kafirci ce kuma yana da yaƙinin kafirci ce dalilin da ya sa ma ya shiga saboda ya san kafircin ce amma shi kuma nashi hujjar shi ne so yake je ruguza ta ina hukuncin wannan shin wannan yana ɗaukar hukunce-hukuncen baya da muka yi ko makamantansu wannan ya ɗauki wani salo ne daban shine yanzu shi wannan ya tabbatar da cewa kafirci ce kamar yadda sahabi bara'u dan azib suka je suna yakar kafirai sai suka je za su shiga wani hisun wato wani garu wani gari su kuma waɗannan kafiran sun kulle wannan ainihin ƙofa ta garu kuma sun tsaya a jikin ƙofar nan ƙofar ta buɗuwa an kasa karyata kuma an kasa shiga bara'u ɗan azib sahabi ne ya ce wa sahabbai su cicciɗa shi wato su ɗora shi a wuya su ɗora shi har ya hau can saman garu ɗin ya haura ciki ya fada cikin waɗannan kafirai su yi gumurzu har sai ya buɗe sakatar ƙofar wannan sahabbai suka ce mishi a'a Allah ce wala tulqu bi aidikum ila Ya yace a ba zai yi wa a zauna sun ƙi buɗewa mu kuma mun kasa karyawa kuma mun kasa shiga ba ya ce sai ya shiga suka ciccida shi suka jefa shi kafiran nan suna sarar shi suna dukan shi suna caka mishi mashi amma har sai da ya yunkura ya je ga sakatar ya buɗe musulmi na buɗewa shi sai galabai ta ya faɗi ya suma sai da aka samu sara da suka a jikin shi guda tamanin da shida wato sai da suka yi kace-kace da shi kamar buhu sahabbai suka zauna likitoci daga cikinsu suna ɗinɗinke shi a nemi shi ɗorin karaya da sauransu don sun yi kace-kace da shi amma bai mutu ba wannan mutumin da ya tabbatar da cewa in ya shiga wurin nan zai iya mutuwa in ya shiga wurin nan akwai yiwuwar ba zai nasara ba amma kuma akwai ɗan kiris cikin tunanin shi cewa ta yi nasara ina kwatanta shi da mutumin da ya yadda cewa demokuraɗiyya kafirci ce babu shakka amma ya ce shi kuma zai shiga cikin ta je rusa ta ina kwatanta shi da haka a ƙarƙashin haka ba na ganin daidai ne a kafirta shi ba na ganin daidai ne a fasikantar da shi domin shi ba shi da wani ta'awili kamar yadda waɗancan suke da ta'awili ko suke da jahilci ko rashin fahimta kaɗai abin da nake cewa akwai haɗari da rayuwar shi take fuskanta akwai haɗari da addinin shi yake fuskanta akwai haɗari da mutuncin shi yake fuskanta mutanen da zan iya kwatantawa da haka su ne susa ahmadu bello sardauna su sardauna suna da yaƙinin siyasar da aka kawo ta demokuraɗiyya kafirci ce ba su da shakka akan haka ba su yadda da ita ba ba sa son ta ina muka gane haka a cikin tarihinsu an bayyana lokacin da aka yunkura za a ba su mulki tun farko-farkon 1950s aka kawo musu sharuɗa suka ce duk sharaɗin da aka kawo musu ba su karɓa ba mulki dama nasu ne abinda kuma suke yi a ƙasar kafin turawa su zo ita ce shari'a don haka in aka ba su mulki za su koma kan asali ne sai aka hana su da aka hana su sai aka koma ana ainihin ba ta kashi tsakanin su su sardauna 'yan shari'a da kuma waɗancan da ke son in an baku sai dai ku tabbatar da demokuraɗiyya lokacin da turawa suka ga sissar sardauna sun gallabe su amma kuma sun rasa yadda za su yi da su su sardauna su kuma sun ki sassautawa a kan ra'ayinsu sai turawa suka yi wani makirci shine sai suka haɗa arewaci da kudancin najeriya sai suka kira wannan tsarin ainihin wato tsarin gamayya wato yanzu a gama ƙasar yadda yake an tabbatar da cewa to ai in an tafi an bar su sardauna da waɗancan baƙaƙen arna na kudu ba za su yadda ai shari'a ba don haka yanzu irin mulkin da za a gudanar a haɗa yadda babu makawa dole zai tabbata cewa su sardauna ba za su samu tabbatar da abin da suke so ba ko da su ma turawa ba su samu tsantsar abin da suke so ba hakika wannan shine ya jawo haɗe wannan ƙasa da ake jinta a matsayin ainihin najeriya in ba haka ba 'yan kudu su ne su zik da su awolawo da makamantansu suna gwagwarmayar su samu 'yanci ne kowane irin mulki ma ya samu su yi domin kafin zuwan turawa su babu wani yanki da ake kiran shi kudanci ko ake kiran wani wuri jiha ko ake kiran wani wuri daula wadda take da tsare-tsare irin waɗannan don haka a dai ba su mulki su kuma waɗannan kafin zuwan turawa suna da komai nasu suna da tsari suna da doka suna da shari'a wadda suke bi da shugabanci da kuma shugabanni a ƙarƙashin wannan sai su sardauna suka amince a haɗa su da waɗancan ɗin da hujjar idan har an tafi an bar su in dai har ta zama ta cikin gida ne za ta yi musu sauƙi don haka bayan an tafi an basu suka dawo suka komo suka ce san ba su yadda da tsari na demokuraɗiyya ba a wannan lokacin ne domin a samu sassaucin tafiyar ta yiwu kada ƙasar ta tsage da kuma yakin basasa sai su sardauna suka kawo shawarar cewa to ai ga ƙasar pakistan wadda asalinta ƙasa ce da ke cikin ƙasar indiya suka yanke suka ainihin wato kafata a je a dubo irin tsare-tsaren da suke bi na shari'a a zo sai a ɗabbaƙa shi a arewacin najeriya in ya so mutanen kudu su kuma su sa wa kansu duk shari'ar da suka ga dama wannan shine aikin da su sardauna suka yi suka je suka ɗauko tsarin da ake bi na shari'a da kuma gudanar da ita shari'a ɗin a siyasa irin ainihin wadda bata ta sabawa ita shari'a din ba da suka zo sai suka samu kansu a wata tsaka mai wuya to amma wace hanya za a bi wajen zaben shugabanni wace hanya za a bi wajen zartar da masu zaɓen shugabanni a nan ne dole 'yan kudu suka rinjaye su wajen danno musu wannan tsari na demokuraɗiyya sai su sardauna suka ga tun da dai har sun yi nasara sun iya danno tsarin shari'a ya shigo arewa to za su iya yadda su karɓi tsarin demokuraɗiyya amma da nufin me da nufin su rusa shi to abin da ya sa na ce akwai haɗari shine kowa ya ga abin da ya samu su sardauna na'am in ka yadda ba ka shiga demokuraɗiyya kamar yadda makamantan ni da irina da muka yadda da fatoyin malamai irinsu abubakar gumi da za su ce ku je ku tsaya takara ba don komai ba domin ku ciki shine zai ja ku rusa abin ko kuma ku canza shi ya dawo asalin abin da ake so to rayuwar mu da irinmu tana fuskantar hadari domin su 'yan demokuraɗiyyar sun sha alwashin ko dai demokuraɗiyya ko su ko kai amma ba za su yadda a ce a zartar da shari'a tare da ainihin demokuraɗiyya ba ba za su yadda ko da shari'a ta gudana a ƙarƙashin demokuraɗiyya ba a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan 'yan kudanci 'yan demokuraɗiyya suka haɗa kai suka bi suka tsintsince su sardauna gaba ɗaya tsakanin dare guda da yini guda suka bi suka tsince duk idda suke suka kashe su kasan da yake abubakar gumi yana da wannan ra'ayin sunan abubakar gumi ne ya fara bayyana a series wato a jeren giyar waɗanda za a kashe saboda ƙiyayyar da demokuraɗiyya da kuma manufar rusa shari'a amma allah maɗaukakin sarki ne kawai ya tsadda abubakar gumi sai zama shi da sunan shi ya fara bayyana shi za a fara kashewa sai zama kuma shi ne ya rayu kenan abin da nake cewa yanzu mutane masu ra'ayi irin su sardauna irin su abubakar gumi irin su abubakar ta fawa balewa waɗanda ba jahilai ba ne malamai ne masana ba gidadawa ba ne sun san sharri da haɗarin da ke cikin demokuraɗiyya kuma har suka gano daga cikin hanyoyin da za a iya bi wajen karya ta shine a shiga cikinta to waɗannan mutanen baka da hujjar da za ka kafirta su baka da hujjar da za ka ce azzalumai ne baka da hujjar da zaka ce fasikai ne kamar yadda baka da hujjar da zaka kafirta bara'u dan azib baka da hujjar da zaka fasikantar da shi tare da cewa wasu sun yi mishi hujja da aya cewa Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku saka kanku a cikin hallaka yana jin wannan aya ya ce ba ma'anarta kenan ba waɗannan mutanen ba su ce ka kafirta ba ka ƙi aiki da aya ba su ce ka yi ta'awili ba ba su ce ka zama fasiki ba sai suka bar shi da irin tunanin shi da tunanin mai yiwuwa manufar shi ta kai ga nasara sai kuma manufar tashi ta kai ga nasara don haka jama'a wannan ra'ayin da kuma fahimta da tunani irin namu to ya sha bamban da duk waɗancan maganganu da malamai suke akan wane ya yarda demokuraɗiyya ta fi komai ko kuma ta yi daidai da shari'a ko ta fita falala ko ta fita dacewa da cancanta a wannan zamani wannan ya kafirta allahumma sai in yana fama da jahilci ko ta'awili ko wani uzuri ko wani kwaɗayi da ya kai shi a nan sai a hukunta shi da zalunci ko fasikanci wannan tunani ne na cewa ba mu da wani uzuri da muke girmama demokuraɗiyya a kai hasali ƙoƙarin mu rusa ta ne sai mu ce za mu shiga to a nan ba kowa musulmi za su tura ya je irin wannan aikin rusawa ba ba kowa za a tura ba kenan idan ka dubi wannan tsarin da tunanin irin namu ya sha bamban da yadda take gudanuwa yanzu duk sanda kawai ta zo sai a ce na je ka tsaya ka wakilce mu a'a da ya je kwana biyu sai ku dawo kuna kunkunin ya sai motoci ya samu gidaje yanzu ya manta da ku ba irin wannan ba za a tura wanda zai tafi rusa ta ne ya kawo mata cikas ya rugurguza ta ya haddasar da rudani a cikinta har ta waye gari ko ta fashe da kanta ko kuma ta rikicin da yake dangin shi masu wannan manufar suna nan baya su kuma cikin shirin dama da ta hargitse su ƙarasa wargaza zata don a tabbatar da abin da yake daidai jama'a wannan shine fagen da ni da irina muka fada kenan in kana son ganin irinmu to su ne irinsu sardauna irinsu abubakar gumi irinsu abubakar tafawa balewa suna da yaƙinin wannan demokuraɗiyya kafirci ce kuma dole sai an rusa ta duk yadda za a yi rusa ta nan ko a yi mata fito na fito in an kai ƙarfi in ba kai karfi ba fa a shiga cikinta a yi mata makirci da dasisa don ta ruguje to irinmu kamar yadda na ce ba ka kafirta mu akan wannan ko fasikantar da mu ko cewa mu masu ta'awili ne ko 'yan neman duniya ne a'a 'yan ƙoƙarin tabbatar da manufa ne ko da kuwa za ta kai ta hanyar makirci ne domin allah maɗaukakin sarki ya yarda wajen cimma manufar tabbatar da addinin musulunci ko da za ka yi makirci ga makiya ne saboda hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa alharbu huda'a yaƙi ɗan zambo ne yaƙi ɗan yaudara ne wannan ita ce amsa ainihin abubuwan da zan faɗa mana sai dai ina cewa a nan najeriya ƙillatun ƙalilatun jiddan 'yan kaɗan ne masu tunani irin wannan don haka waɗanda suka fi tunani na baya da muka gabatar su suka fi yawa waɗanda sun yadda kafirci ce ko ba su yadda kafirci ba ce ko sun jahilci kafircin ma da ke ciki ko sun yi ta'awili ko sun je neman duniya ko makamantan haka to waɗannan ba za ka kafirta su ba sai dai ka fasikantar da su ko ka nuna jahilcinsu da gwargwadon halin da suka samu kansu wannan shine ainihin abin da zan faɗi dangane da amsar wannan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai mu dawo magana dangane da siyasa ce siyasa ne idan jama'ar musulmi ba su manta ba makon da ya wuce na fara bayyana mana cewa ba wani abu ne kalmar siyasa ba kalmar siyasa kawai abin da take nufi shugabanci shi yasa idan ba ku manta ba a makonnin da suka gabata ne ta kawo kuskuren ustazai da zafin kai yake ɗiban su kai tsaye sai su ce siyasa kafirci ce idan ka ce siyasa kafirci ce sai a ce to wannan magana kayi ta babu tafsili shugabanci ka ce kafirci kawai abin da kake cewa kenan kana cewa shugabanci kafirci ne dole ka yi tafsili wani irin shugabanci sai muka ce malamai ba sa cewa siyasa kafirci ce abinda suke cewa sai su ce a siyasa to zalima Alkasrawiya ko kuma su kira ta da wannan sunan da ka ji muna ta kiranta demokuraɗiyya da larabci ko demokrasi da turanci ko makamantan haka to a nan kam sai su faɗi kafirci kai tsaye ko zalunci kai tsaye ko fasikci kai tsaye amma malamai in suka ce siyasa kai tsaye abin da suke nufi shugabanci to ce wannan kalmar ita kalmar daga sasa ya susu siyasatan sasa ya yi shugabanci gashi nan alfaza alfazazi yake cewa sasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan annabi ya shugabanci mutane sai ya ce annabi sasa ina ma'anar sasa annabi ya yi siyasa ga suwa ga mutane linan cikin tausasawa wa shiddatan wasu kuma da tsanantawa wasu sai an buge su wasu kuma sai a lallashe su alfazazi ya ce da haka manzon Allah ya mutane siyasa kaga yanzu wannan kalmar da alfazazi ya amfani da ita ta zo ne a ma'ana ta lugha ta harshen larabci ma'anarta shine shugabanci sannan hadisi sahihi ya zo cikin sahihul bukhari a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kanat banu isra'ila biya anbiya'uhum banu isra'ila annabawansu sun kasance su ne musu shugabanci kenan yanzu kalmar tasusu suna shugabanta su ta zo ne da ma'ana ta lura shugabanci wato banu isra'ila malamansu da annabawansu ba komawa gefe guda suke si ta karatun attaura da injila kawai ba wasu 'yan iska suna shugabanci a'a annabawan ne da manzannin suke wucewa su zama shugaba khalifa gwamna, director da makamantansu shine ma'ana kanat banu isra'ila ta biya anbiya'uhum karanta alkur'ani idan Allah yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da attaura akwai haske da shirya a cikinta sai ce ya hukumu bi annabiyuna lazina aslamu annabawa waɗanda suka miƙa wuyansu ɗin nan ga Allah su ne suke hukunci da ita gasuwa warrabbaniyuna ko da ainihin bayan Allah waɗanda suke bin annabawa gasuwa ake hukuncin eh ah. wal ahbaru ko bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi eh wa shuhada annabawa da malamai da bayan Allah masu ibada suke ɗaukar ainihin wato attaura suna ainihin hukunci da ita hukuncin nan da ita da suke yi shine ne wanda ya sinaya za a yi da shi wanda ya sata ya za a yi mishi wanda ya kaza ya za a yi mishi ashe a nan in ka duba wannan wani aiki ne ƙari akan aikin malami mai wa'azi mai wa'azi wa'azi yake tashi yayi ya ce kaza haramun ne jama'a kar ku yi idan wani ya aikata sai wannan mai wa'azi ya kai ga dan ƙoshi ya faɗa mai hukunci mai wa'azi ya zama alƙali idan ya kai ga zartar da hukunci to ya zama shugaba domin asalin hukunci ba a hannun alkali yake ba hukunci yana hannun wanda yake da shugabanci idan aiki ya mai yawa sai nada wani mutum sai ya kira shi alkali sai zama alkalin nan yana yin wannan abin da yake ne da yawunwa da yawun shugaba ƙarshe sai zama shugaba ne ya hukunta wani shi yasa ka ga hulafa'u na da idan mutum ya laifi laifin da ya kasaita in suka fusata akan tsayen mishi da haddi madadin su sa alkali ya zartar mishi da bulala ko yanka ko kisa sai su yi da kansu saboda dama asali abin a hannunsu yake kenan mun fahimci wannan wannan hadisin da yake cewa bani isra'ila annabawansu ke shugabantarsu wannan ayar ta fassara mana suna shugabantarsu ne da me da ainihin hukunce-hukuncen allah na attaura wato ba wa'azi kawai suke musu ba idan kun gane wannan jama'a yanzu ma'anar kalmar siyasa ta fito a harshen larabci shine mai shugabanci jagoranci to wannan shugabancin na zalunci ne ko na kafirci daidai ne ko ba daidai ba mulki ne na gargajiya ko ko na shari'a murdiya akai ko danniya mulkin gidanka ne ko na makaranta mulkin ma'aikata ne ko na ƙasa duk za a iya cewa kana ya susu ahalahu ya kasance yana shugabanta iyalin shi ko mutanen gidan shi huwar rajulu siyasi fi daula shine mutumin da yake shugabancin ƙasar huwar rajulu siyasi fil mantaka a wannan yankin shine mutumin da ke shugabancin su wato yake musu siyasa wannan ita ce ma'anar kalmar ita ce mai ma'anarta ɗaya da leadership wato jagoranci to amma muka koma shari'a fa zan so in karanto mana daga cikin ainihin littafin malam abdullahi gwandu allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi bar ku ji abin da ya fara da shi a cikin wannan littafin nashi wannan littafin nashi gashi diya'ul hukami فيما لهم وعليهم من الأحكام تعليف الشيخ عبد الله بن فودي كان shi ya rubuta wannan littafi. Allah ya ji kammalin Shehu ya Musa tsohon principal na ainihin UPE a nan Zaria ya ainihin fassara shi ya sa mishi guide to administrators wato jagoranci ga ainihin masu shugabanci wannan littafin Malam Abdullahi ya rubuta shi ne a lokacin da suka gama jihadi a ƙasar nan sai ya kintsa zai tafi ya aikin hajji ya je godiya ga Allah Allah ya ba su nasara amma sai ya ratsa sai ya bi ta Kano da ya je sai mutanen Kano suka zaunar da shi suka ce ba za su so ya wuce ba har sai ya rubuta musu littafi a bisa yadda ya kamata a jagoranci jama'a Tunda da ana mulki ne na maguzanci to yanzu an zo mulki na shari'a to shin shari'a an ce a yanke hannu an ce a yi bulala an ce a yi kaza waye zai yi ko ko za a zauna ne fauda ma'ana kawai yanzu a anguwar duk wanda muka kama yi zina sai mu je mu kashe shi ko mu je mu yi mishi bulala ko ko yaya za a yi da waye ya kamata ya shugabanci anguwar mu wato abin da nake so mutane hankalin su ya dawo zuwa gare shi ita shari'ar tana nan to amma yaya za a gudanar da aiki da ita waye zai gudanar da aiki da ita yaya hairaki yaya za a tsara shugabanci tsakanin wane da wane da wane da wane ko ko kowa ya iya karatu kawai sai zauna a gidan shi ko a masallacin shi shikenan ya ci gaba da karanta wa mutane yana zartan musu da wannan ainihin abin da yake karanta musu wannan shi ya kamata ka fara tunani a kwakwalwarka shine zai kai ga to menene mafita to wannan mafita ita ce za mu yi wa'azi a kanta a yau Abinda malam abdullahi ya fara da cewa a cikin muƙaddimar littafin nake so in karanto mana ya ce rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima ce da sunan allah mai rahama mai jin kai allah ya daɗin tsira ga shugabanmu annabi muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi allah ya ƙara musu tsira da aminci alhamdulillahi almunfaridu bil hukum godiya ta tabbata ga Allah Allah wanda ya ɗayaitu shi kaɗai ne da hukunci wata dabburi Allah shi kaɗai yake jijjuya al'amura almustabiddi bil qada'i wa taqdiri Allah maɗaukakin sarki wanda ike yin yadda ya so ta wajen hukunci da kuma tsarin al'amuran shi. Allazi shara al'ahkama lil ibadi Allah wanda yake tsara wa bayi ainihin hukunce-hukunce wa kallafahum bi tanfidhiha kuma Allah ya tirsasa wa bayi sai sun zartar da ainihin hukunce-hukuncen Allah liyub'idahum anil zulmi wal fasadi domin Allah ya nesanta su daga zalunci da barna wa aghnahum bi shara'i al islamiyya Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da bayan shi da shari'o'in musulunci siyasa til kasarawiyya, daga siyasoshi karyayyu kaga bai ce daga siyasa ba sai ce me daga siyasoshi karyayyu ƙuli anil ma'aqul Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da bayan shi da bin alƙur'ani da sunna suka wadatu daga bin hankali da tunani wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidil kaunaini Allah ya daɗin tsiran shi da amincin shi ga shugaban duniya da lahira wa rasulihi kuma shine manzon shi ila saqilaini zuwa ga ainihin aljanu da mutane Allah ya turo shi bil huda wa dinil haqq da shirya da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad kullihi domin ya ɗora wannan addini akan dukkan addinai walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ƙi wa ala alihi wa sahbihi alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah Allah ya daɗin tsira ga mutan gidan shi da sahabbai waɗanda suka yadda da shi suka yi hijira suka yi jihadi ba don komai ba domin ta da addinin Allah da tsayar da hanyar Allah wallazina awaw wa nasaru Allah ya daɗin tsira kuma ga waɗannan waɗanda suka tarbi manzon Allah da shi da muhajirai wa nasaru kuma suka taimake su wattabi'ina haka waɗanda suka biyo bayan su Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda wa tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan waɗannan ila middini har zuwa ainihin wato tashin alkiyama kun ji shimfiɗar da malam abdullahi ya yi a wajen ainihin basmala da hamdala da salati da sallama ya ci gaba to ba ainihin karatun littafin ne ya tara mu ba a can ciki sai ce albabul khamis babi na biyar shine nake so in karanto mana inda ya ce fi siyasati shar'iyya game da shugabanci na shari'ar musulunci kaga yanzu tun da mun fassara maka kalma a siyasa ka ji ma'anarta shugabanci kenan yanzu ba sai mun ci gaba da faɗinta a yadda aka saba faɗinta da cewa siyasa ba ma'ana shugabanci na shari'a kenan wannan yana nuna maka akwai shugabanci a cikin me a cikin shari'a ashe wannan ya hukunta wane ya iya karatun ƙur'ani da fassara wane ya iya hadisi da fassara wane ya iya fiƙihu da fassara ba wai kowa zai kame a masallacin shi bane yana karantawa mutane yana fassara musu in sun yi laifi ya zartar musu da hukunci dole sai an samu me sai an samu shugabanci a cikin gudanar da waɗannan dokokin in ba haka ba al'amarin musulmi sai ya zama fauda ina fata an gani wa'alam malam yace ka sani annas siyasati nau'ani siyasa nau'i biyu ce wato shugabanci nau'i biyu ne zalimatun akwai azzalima wato muguwar siyasa harrama sharu. wadda shari'ar musulunci ta haramta irin wannan ita ce a harshen turanci muke cewa demokuraɗiyya ɗin kenan ko da larabci Demokurasi ita ce azzalimar shugabanci wadda shari'ar musulunci ta haramta ta wa'adilatun sannan akwai adila tukhrijul haqqa min adh-dhalim wadda za ta danne azzalimi ta kwace gaskiyar da ya danne wannan kuma ita ce mai kenan ita ce a siyasatu shar'iyya wata fa'ul mazalim sannan za ta rinka hana dukkan wasu hanyoyin zalunci watar da'u ahlal fasadi kuma za ta rinka gargadi da ƙwanƙwasar maɓarnata fashari'atu to kenan shari'ar musulunci tujibul masira ilaiha tana wajabta dole a koma zuwa ga irin waccan siyasa shari'ar musulunci tana wajabta a koma ga siyasa wato tsarin shugabanci wanda zai hana zalunci ya toshe hanyoyin zalunci ya ƙwanƙwashi maɓarnata fa'ihimaluha watsi da irin wannan siyasa ta shari'a al huquq zai ainihin wato tozartar da haƙoƙi wa al hudud kuma zai sa a daina aiki da shari'o'in Allah kenan yanzu kaga rashin aiki da shari'a shi zai jawo demokuraɗiyya ta samu wurin zama ita ce azzalumar siyasa wadda azzalumar siyasa za ta ba da dama a kan tozartar da haƙoƙi ba za a baiwa mutane haƙoƙinsu ba yanzu 'yan najeriya ba su da haƙƙi a matsayinsu na mutane yanzu ba wanda ke rayuwa a matsayin ya rayu a matsayin shi na mutum ya samu iska lafiyayya ya shaƙa ya samu lafiyayyen ruwa ya sha ya kwanta a wuri kyakkyawa ya rayu a matsayin ɗan adam mai yanci ya shiga ya fita ko ina ba tare da tunanin za a kashe shi ko a harbe shi ko a kwace dukiyar shi ba ɗan najeriya ba shi da ikon da zai kaɗa duk sanda ya so ya yi tafiya a duk inda ya so ba zai yiwu ba ba wanda zai iya tashi yanzu karfe uku na dare duk larura ya kama hanyar kano ko hanyar Legas. dole sai yana kintatan lokaci saboda mai saboda zalunci da ɓarna. sun yi yawa saboda an samar da muguwar siyasa na fatan an gane wannan malam sai ke cewa wa jira'u halal fasad kuma watsi da siyasa ta shari'a za ta ba da ƙarfin gwiwa ga maɓannata to amma sai malam ya ce wata wasu ofiha fiha yaftahu abwabal mazalim buɗawa kuma faɗaɗawa zurfafawa wuce iyaka game da shari'a ta musulunci kuma wato siyasa ta shari'a wannan kuma shi ma zai iya buɗe ƙofofi na zalunci shi yasa kaga sayyidina umar bai buɗaɗa ba yana zaune gwamnan shi ya zo madina ma'ana ya zo capital city kenan sai zo da sabuwar da duma sai ba matar shugaban ƙasa tsaraba daga azerbaijan da duma sallah duk government house duk villa duk gidan gwamnati na umar babu dadduma umar sai ya shigo ya gama ta shi tana sallah akan dadduma sai ya tsaya tana mai waye ce ina ta samu wannan dadduma sai ta ce gwamnan ka ne wani ya zo min da ita tsaraba daga azerbaijan sai fusge ta ya je ya same shi ina ka samu dadduma me ya haɗa ka da ko ɗauko dadduma ka baiwa ainihin matata sai maka mishi da duma sai ce ya koma ya mai da ita inda ya ɗauko ta da duma ta sallah wadda har yanzu ta wuce naira dubu biyar ko goma ba sai na umar bai yadda an buɗe ɗa a wannan fagen ba don me an zo a yi aiki ne ga mutane wajen zartar da hukuncin allah ina za a samu dukiyar da za a yi ta yalwatawa akan haka ko kun fahimta jama'a domin kai da kake shugabancin baka da wani bambanci da su babu wani dalili da ya baka izini ka ci daga dukiyarsu irin abin da ba shi suke ci ba nan ma wani gwamnan ya zo da tsarabar biskit mai zaƙi gidan na umar biskit ne da dabino da sukari ake haɗawa ana yin shi na umar yana zaune sai aka kawo mishi katon-katon sai ya ɗauka yake sai ya ji zaƙi sai ce wannan gwamna nashi duk ƙasar azerbaijan ana cin irin wannan biskit sai ce a'a sai dai gidan gwamna sai ce to ka koma da shi ka ciyar da musulmi abin da kake ci a gidanka yauwa haramun ne kai ne gwamna kana hawa irin motar da ba ita suke hawa ba kana kwanciya irin gadon da ba shi suke kwanciya ba me dalili akan haka albashi da za a sa ma kawai za a sa maka kafafan wanda kawai zai ɗauki nauyin wahalhalin rayuwarka ne amma in aka buɗa ɗafa to zalunci ya shigo cikin ita siyasa ta shari'a da ku fahimci magana ɗawar shine me ka ci abin da ba shi talakawan suke ci ba ka sha nau'in ruwan da ba irin shi suke sha ba jama'a ku je ƙasar saudi arabia waɗanda suke ƙoƙarin gwada siyasa ɗin ta shari'a ka gani ruwan da talaka adina yake sha adina matsiyaci na ƙarshe a saudi arabia irin shi ne sarkin ƙasar yake sha ba wani ruwa da za ka ga an rubuta royal wannan ruwan da za ka siya riyal ɗaya a cikin roba shugaban ƙasar ba wani ruwa da ya kai wannan daraja ai wanda ya wuce wannan daraja wanda za a ce shi zai sha a'a sai dai kawai wannan ya sha na kamfani kaza wannan ya sha na kamfani kaza amma duk ruwan ƙasar kuɗin shi ɗaya duk fantar da ke ƙasar darajar ta ɗaya ya katta kenan motar da shugaban ƙasa ke hawa ko gwamna tana da 'yancin ka je ka sai irinta ba ta da tsada rigar da shugaban ƙasa ke sawa duk tsadarta ta kai tsadar tsiya riyal 300 nawa ne riyal 300 naira goma sha biyu. to wannan rigar wanda ya fi kowa kaskantaccen albashi zai iya siyan guda goma duk wata ya sa irinta saboda haka sai ka ga duk rigunan da suke sawa sai wanda ya ga dama a cikin ganin daman shi ya sa mai arha don haka duk wanda kaga yana rayuwa a cikin wahala a ƙasar to akwai wani dalili wanda dalilin yana komawa zuwa gare shi babu wata waya babu wani handset da za a ce wannan sai su yallaɓaiwa ne handset ɗin da shugaban ƙasa yake bugawa yake da irin shi za ka iya zuwa ka je ka siya babu wani sukari ko madara wanda shugaban ƙasa ne zai sha wani ba zai sha ba babu wannan saboda za ka samu wanda ke da ƙaramin albashi yana karɓa abin da bai gaza riyal dubu goma sha bakwai ba mai ƙaramin albashi kenan kowane riyal dubu ɗaya dubu arba'in kenan ta najeriya to dubu arba'in su goma sha bakwai wannan shine karamin mai karba albashi don haka za ka je ka samu malamin firamare ne da ke fara karantawa daga karfe tara zuwa karfe goma sha biyu sai a kawo dubu goma sha bakwai a bashi sai ka buga dubu arba'in na najeriya eh miliyan nawa dubu ɗari shida da goma a duk cikin kwana ashirin da biyar za a kawo dubu ɗari shida da goma a baka kai malamin firamare ko naziri ba aka sai ga kowa ya yi tafkeken ciki ya yi katon duwawu yana tafiya yana haƙi kuma kowace irin mota mutum zai hau yana kuma rayuwa cikin mutunci sannan wasa da dariya ne tsakanin shi da 'ya'yan jama'a baya jin haushinsu babu wasu littattafai da za a kawo ya kwana da su iska ba za ta yaya kwanan masallaci ya tattara ya je ya siyar ko kuma kwanan makaranta ba baya bukata duk ɗan da ke ƙasar ana ba shi ilimi kowane iri kyauta duk ɗan da ke ƙasar za a ba shi ilimi in dai ɗan ƙasa ne to duk irin ilimin da ya cancanta kyauta za a ba shi tun daga fensir har kirina har littafi har komai babu wani dalili da zai sa a karɓi ko kwabo a hannun shi za a ɗauki uniform a ba shi idan kai baban shi ne kana da wani style to ya rage maka in ka je siye kuma riyal talatin ne shine naira ɗari da ashirin duk bala'in tsadar uniform shine naira ɗari da ashirin ne to yanzu irin wannan zai sa ne zai sa adalci da soyayyar juna shi yasa sai ka je kaga suna yaba wa shugabanninsu su ne musu addu'a kuma ba wanda yake sha'awar ya kai ga mulki domin mai mulkin matsala ne domin duk abin da mai mulkin ke ci ko ya sha to irin shi kake ci ko kake sha gaba daya daga gona ɗaya ake kyankyasar kajin da shugaban ƙasa zai ci da talakan ƙasa zai ci na fata an gane to buɗaɗawa wucewa game da ainihin siyasa ta shari'ar yana tabbatar da me yana tabbatar da zalunci wa safki dima kuma yana kawo zubar da jini wa akhdhil amwal bi ghairi shar'i sannan kuma yana jan ɗiban dukiya ba tare da shari'a ba kenan jama'a yanzu za ku gane magana da muke yanzu muna da abokai waɗanda suke da kishin addini sai suka je suka shiga wannan demokuraɗiyya amma ba da irin manufar da mu muke cewa a shiga ba sai suka shiga da wata irin manufa wadda yanzu abotanmu ta rabu saboda me saboda sun koma sun kwashe gemu sun koma sun take wando sun yi isbali sun koma dukiya kawai suke ƙoƙarin tarawa to ba irin wannan ce siyasar da muke cewa a yi ba kenan ko da an kafa siyasar ta shari'a shi ne mulkin ba zai zama mai arziki ba sai dai in yana da wani kamfani dama can da yake da shi a gefe guda to da nan ne zai iya zama mai arziki domin ba haka ba jama'a na abubakar ne shekara biyu yana shugabanci da ya zo rasuwa sai ya kira aisha ya ce ina roƙonki arziki na yi mulki na shekara biyu kuma an yanka min albashi na ci akwai dukiya da nake da ita wadda gona ce ina roƙon ina rasu kufi da fito. an tabbatar mishi da khalifanci sai aka sanya mishi albashin da bai ishe shi ba sai ya ga kuma ba zai sata a dukiyar gwamnati ba yana da 'ya'ya yana da mata da yawa gari na wayewa sai ɗibo a atamfofi da kaya ya taho dillanci na umar ya gan shi ina za ka je ya ce zai tafi ne neman abinci to shugabancin fa ya ce a sai da daddaren ya zauna sai ya ci gaba da sauraron jama'a ya ce to ai al'amari zai tozarta inda rana matsala ta taso fa ya ce to ai kun sa min abin da ba zai ishe ni ba to menene zai ishe ka sai aka koma aka sa mishi abin da zai ishe shi da gwargwadon iyalan shi don haka saidina abubakar wannan abin da aka sa mishi keke da keke ne bai rage komai a ciki ba amma akwai cikin dukiyar da allah ya rage mai a cikin waccan dukiya tashi akwai gona shine ya kira aisha aisha da ta tashi da yake ƙwararriya ce wajen lissafi sai ta lissafa kuɗin albashin da aka rinka baiwa abubakar a shekara biyu sai ta gano na abubakar in an haɗa salarin shi gaba ɗaya da alawansu da ya samu a shekara biyu kaza ne sai ta ƙiyasta kuɗin gonar sai ta ga kuɗin gonar ya fi kuɗin albashin da ya ci kuma gashi ya zo mutuwa ya ce a ɗauki gonar a baiwa musulmi ita shine sai ta ce wallahi ba abubakar ne ya ci riba da wannan mulkin ba amma musulmi ne suka ci riba da shi domin su aisha ba su gaji komai ba to jama'a kun ga ashe ire-iren wannan mulkin to irin shi ne abin da ake kira a siyasatu shar'iyya sai ya ce faliza to saboda tsoron irin wannan barnar eh wadda za ta ja wani ya faɗaɗa ko ya ji daɗin da ba shi talakawa suke ji ba ba ba'adul ulama sai aka samu wani cikin malamai sai ya zaƙe ya wuce iyaka wa mana hadhal bab suka ce wannan ƙofa ta siyasa gaba ɗaya a hana ta a kulle zannan minhum zaton da suke yi annahu manafin liqawa'id shari'a suna zaton wannan gudanar da shugabanci da sunan siyasa to ya saba wa tsarin shari'a to ku saurara da kyau ku ji maganar da na dade ina fadin ta ga masu sukar kalmar siyasa cewa walam ya'lamu basu sani ba anna inkarar siyasati shar'iyya musun shugabanci irin na shari'ar musulunci raddul lin to tun kuɗe shi ne waɗanda suka zo ƙur'ani da hadisi domin da Allah ya ce wa adam inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ce zai sanya mayau wanda zai khalifanci a bayan ƙasa me ma'ana khalifanci shugabanci jagoranci dokokin da Allah maɗaukakin sarki ke so adamu zai biya zartar da su shine ya zama wakilin Allah akan bayin Allah nassoshin da suke maganar annabi dauda ya yi shugabanci annabi suleimana ya yi shugabanci duk waɗannan zaka ce shugabanci na zalunci suka yi wani irin shugabanci suka yi na shari'ar allah to in ka zo kana duban cewa dukkan siyasa ko da ta shari'a ce haramun ne malai ke cewa kana tura nassoshi kenan wata ghalizun lil khulafa kuma kana kausasa magana ga khulafa'ur rashidun su abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu wa afrata ba'dul juhali to sai kuma aka samu wasu jahilai su kuma suka ƙara zaƙewa ha game da ita harkar siyasa din wa ta'addaw hududallahi suka ainihin wato ƙetare haddodin Allah wa kharaju min qanunin shar'i suka fita daga tsari na shari'ar musulunci ila anwa'iz zulmi zuwa ga nau'uka na zalunci wal bid'a da ainihin bid'a zannan minhum su kuma abin da suke zato abin da ake nufi anan can wasu malamai da suka tsoraci kada zalunci ya shigo me suka yi sai suka ce to kada a yi siyasa gaba daya nan kuma wasu jahilai da suka shiga cikin siyasa ta shari'a su kuma sai suka ga a ah, yo ai an ce a yi adalci ga komai a hannunsu yake don haka sai suka zaƙe sai suka buɗe wa kansu ƙofofi na zalunci su abin da suke zato anna siyasatar shar'iyya kasiratun an siyasatar halƙi wa masalihil umma wai abin da shari'a wato siyasa ta shari'a ta taƙaitu ne kawai game da shugabancin jama'a da kuma gyara wa al'umma abin da suke so ma'ana titi na yi musu ruwa na kawo musu duk abin da suke bukata na yi musu eh to ko na zalunce su ba komai wasu jahilan sai suka fahimci haka ko ka yi musu adalcin kuma haramun ne kai zalunci <clears throat> jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka sai malam ya ce wa huwa jahalun wannan jahilci ne wa galatun fahishun kuma wannan kuskure ne mai yawa ya rudduhu ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku to wannan ayar ainihin ta isa ta rugurguza irin wannan addini ya cika don haka me ake nema daga gare ka sai ka ɗauko shi ka yi shi yadda yake ko da a shugabanci ka yi wa mutane adalci ka ba su duk abin da ya kamata ka ba su ba dalili ba ne kuma sauran ka cinye ko kun fahimta jama'a kun san yara aka ba shi biredi ya raba wa sauran in ya babba kowa ɗaiɗai in ya rage guda uku to ya yi a siyasatu ja'ira kenan ina fata an gane a wannan da ya rage ko a aje shi in bukata ta taso a san yadda ba'a da shi ko a koma a sake raba wa jama'a jama'a sayyidina umar na shugabancinsu su jama'ar me faru sai yunwa ta daki ƙasar gaba ɗaya sai zama talakawa ba sa iya cin biredi da miya ba sa iya cin biredi ko gurasa da mai mai da za ka dangwala wa biredi ko gurasa ba ka da shi amma ga gurasar akwai mai a gidan gwamnati wanda gwamnati ta yi mishi approval a matsayin shi na me na shugaba shi ma sai daina ci da mai sai koma yana ci kamar yadda talakawa suke ci to wannan shi ne shugabanci kenan yanzu waɗannan waɗanda suke cewa musulmi ne su ko ahalin sunna sun je sun shiga irin wannan siyasa ta zalunci amma sai mu gansu da narka-narkan motoci da sunan me a ofis ne aka halatta musu waɗannan motoci eh talakawa za su samu damar hawa motocin da suka dace su hau babu ba sa shan ruwa sai wani iri sai ruwan da ke cikin kwalba ko ruwan da ke cikin roba a yayin da talaka yana nan fiye wata ya fi ƙarfin shi ruwan famfo ya fi ƙarfin shi ruwan rijiya ya fi ƙarfin shi to haramun ne gare su irin wancan ruwan da suke sha zalunci ne zalunci ne bai halatta ba domin abin da aka ce sayyidul qaumi khadimuhum ma'ana wanda ke shugabanci hidima ya tafi wa jama'a yaya zai yi boyi-boyi ya sha miyar dage-dage eh a bisa zaɓin shi mai gidan kuma ya sha lami ba a haka ya so ba a ce boyi-boyi ya fi mai gidan jin daɗi a gidan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yaudara ce kawai in aka zo za a yi wani taro sai ka ga irin waɗannan 'yan demokuraɗiyya wai sai ce talakawa su shiga inuwa wai sai sai tsaya a rana na wuni guda ne a ci gaba a haka inda gaske ne gidan shi mu ga ba wuta gidan talakawa da wuta amma ya aka yi a akwai wani direct line wanda in dai wuta za ta shigo garin dole sai ta zo gidan shi in babu haka fa za a tashi janareta janaretan nan da kudin shi ne wanda yake kasuwanci kafin ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa to sai a kunna janaretan ya ba duk garin ko duk kasar in babu haka fa gidan shi ma a kashe shine abin da umar ya yi ga gurasa a gidan gwamnati ga miya ga mai amma talakawa ba su da hali a kudurarsu su ci da mai sai ce shi ma haramun ne ya ci da mai abdullahi gwandu mai wannan littafin kanin dan fodiyo kamar ka ce yanzu shine gwamnan kebbi kenan wanda kebin a wancan lokaci ita ce gwandu ta fi jihar kebbi fadi a yanzu domin jihar niger ta yanzu tana ƙarƙashin gwandu ne gaba ɗayan jihar niger sannan ɓangare mai girma na benin republic yana cikin gwandu ne amma a cikin gidan gwamnati ya yi sallah a zahar Baiwan shi za ta dama mishi fura zai sha sai aka samo gudan furar babu nono ta ce mishi ranka ya daɗe babu nono yau a government house babu nono a government house sunanta ka tambaliye sai ce mata ka tambaliye in babu nono sai a dama da ruwa fulani nawa ne da shanu a ƙarƙashin Gondu emirates wadda za a je a murɗa ba ne a je a ɗakko a zo gwamna mai girma gwamna ya sha amma zalunci ne gwamna ne a Gondu, amma jama'a albashin shi bai wadace shi ba amma fa akwai kuɗi a gwamnatin amma abin da aka sa mai kenan sai ya haƙura kuma waye shugaban ƙasan ɗan shi ne sarki ya tabbata ga Allah bello ne shugaban ƙasar bello ne shugaban ƙasar domin shehu ya mutu da daddare za a yi mu mubaya'a ashe su King makers ɗin waɗanda ke zaɓen sarki waɗanda za su zaɓi wane ne zai zama khalifan shehu ashe ba sa son abdullahi ya hau sai suka rufe dukkan kofofin gari na sokoto sai suka ce duk wanda ya zo zai shigo aka ce wa masu gadi kowaye suka ce har abdullahi aka ce kowaye kada ku bashe shigo sai gari ya waye da daddare sai suka nada bello da aka yi sallar asuba abdullahi a nan kofar gari ya yi sallah a nan ya kwana gari ya waye aka bude an yi sallah asuba bello yana zaune yana karban mubaya'a sai ga abdullahi ya shigo kanin uban bello kanin shehu kenan da su aka yi jihadin sadara paragraf na biyu na wannan littafin da nake faɗi in ka ji kalmomin da yake faɗi da su aka yi jihadin sannan bello yana ina bello yana ɗan mitsili suna cikin bala'i ana bugawa da sarkin gobir aka haifi bello ma'ana bello yaro ne ma ba a sha wahalar duka da shi ba suwaye manyan wahalar su ne su abdullahi sai bello shi ya san waye abdullahi sai ya miƙe don kanin uban shi ne kuma malamin shi ne sai ya miƙe sai ya ce zauna kai ne amirul mu'mini na ba za ka tarbe ni ba koma ka zauna ya zo ya mai sallama ya miƙa mishi hannu ya ce na yi maka mu baya. sannan ya koma ya ja baya ya zaman tafiya a gaban shi don shugaban shi ne wannan shi ne abdullahi gwanduke to me ya faru ɗan shi ne yake shugabancin kenan ko shi kuma shi ne gwamna amma kaji an dama mishi fura da ruwa jama'a ka ji fa ma'ana yanzu ba wai ɗanka ne ke shugabanci ba ko 'yar matar ko 'yar shugaban ƙasa kake aure yanzu kafi ƙarfin ka sha yogurt ma ƙarya ne sai dai original fresh amma jama'a ba sa cin haramto ba nan ba ba wannan ne zai baka mamaki ba menene sanadin mutuwar abdullahi shine na fara gaya muku albashin shi bai wadace shi ba in kuwa je ya ce wa bello a yi min kaza za a yi mai ka yi daɗe a yi alfarma a yi promotion balle ɗan shi ne almajirin shi ne amma bai je ba in gari ya waye sai je yana bin talakawa wa yake da noma ya yi mishi his excellency gwamna ne talakawa yake bi kwararo-kwararo a cikin garin gwandu wa yake da noma wanda yake neman dan kwadago ga mai girma gwamna a kofar gidan shi ya zo sai ka fito sai ka bashi saboda dukkansu sun san adalci ne ba wani magana ha dan kai dade ina zan iya baka aiki ba wannan bata taso ba duk ƙarya ce da munafunci take damun shugabannin da talakawan gaba daya dan me ba za ka bashi aiki ba ba da haka zai rayu ba eh kware da gaske wannan zai zuba mai da girma ba zai zuba mishi da girma ba jama'a ai shi yasa na ce karya ce da munafunci jama'a aiki na je nema ofis ɗin wani kwamishina jama'a sanarwa aka ga aikin na gani kuma na san na cancanta aiki na ne ba wai karba zan yi karba irin yadda ɗan kwangila ya je karba ya sayarwa aiki na ne jama'a Ga shi an sanar za a yi sai na je dukkan sharuɗa da ƙa'idoji sai da na kai da na kai gare shi muna zauna ofis sai ce amma kai kana babban malami za ka shiga irin wannan harka me haɗa ka da irin wannan harka na ce mishi a duk girma na ban kai annabi dawuda ba kuma wannan harka annabi dawuda yake yi har annabi ya yabe shi ya ce baya ci sai daga gumin hannun shi to menene laifina in na gaje shi ya zama ina da aiki na zo neman aiki to da yake akwai imani tattare da shi nan da nan sai ce wallahi gaskiya ne kuma na yi kuskure ma'ana abinda mutanen zamani yanzu suke gani me yasa kamar ni ina mai wa'azi ina limami ina kaza ina kaza kuma zan zo in share shagona da keken dinki ina dinki sai ka ce ai za ka ji nauyin ka ba malam dinki ai za ka ji nauyin ka ba malam faskare wannan munafunci ne da ya zai rayu munafunci ne kuma rashin gaskiya ce corruption ne abdullahi gwandu sai ya karbi huda ko kwadago ya je ya yi musu ran nan sai ya karbi girbin dawa na wani talaka akan za a ba da sule sule ɗaya zai je girbe mai dawa yana girbin dawar gatari ya bugai a ƙwauri jini ya ci gaba da zuba sanadin mutuwar abdullahi gwandu kenan his excellency ya karbi girbin dawa sule za a shi illa asar ta yi sulan da bai ci ba kenan jini ya ci gaba da zuba ka gaya mun me yasa Allah ba zai albarkaci mutanen nan ba sun tsare wa Allah amanar da ya ba su Allah ya tsare musu mutuncinsu da addininsu kana ga duk yadda ta lalace yanzu a ƙasar har yanzu 'ya'yansu ne suke kai labari duk yadda ta lalace su 'ya'yan ba albarkacin su kansu suke ci ba albarkacin waɗannan mutanen kirki ne karanta sa'id ibn musayyib yana tara 'ya'yan shi yakan ce musu zan ci gaba da bin dokar Allah zan ƙara matsawa saboda Allah ya tsare mini mutuncinku sai yana karanta musu wa kana abuhuma saliha idan kai mutumin kirki ne Allah ba zai taɓa cin amanarka ba ko a bayanka sai Allah ya kiyaye mutuncin 'ya'yanka waɗannan mutanen jama'a sun tara duniya sun kuma ga duniya amma ba su yadda sun cita da nufin zalunci ba a ta da ne na sa mata jihadin ɗan fodiyo ba hawan daushe ba ce na kawo muku tarihin shehu wace sana'a shehu yake shehu yana kiwon kaji yana na ƙananan bisashe awaki da tumaki yana kiwon shanu shehu sannan kullum gari ya waye bayan ya karantar da hantsin aka tashi me za a yi sai a je sai a siyo kaba sai a zo a tufka igiyoyi na ɗaura raguna sai a je a siyar in aka siyar sai a kasafta kuɗin kashe uku a yi yo fani da ɗaya ɗaya kuma me a je a siyo kaba ɗin ita ce raw material wadda za a yi gobe ɗaya kuma fa sai ce a kai ta masallaci a taimaki addinin Allah jama'a waɗannan su ne mutanen kirki kuma waɗannan su ne waɗanda ake koyi da su kuma me suka yi 'yan siyasa ne ina ma'ana 'yan siyasa masu shugabanci ne amma matsala ce ta faru an haife mu ne cikin 'yan siyasa a zalumai waɗanda ke siyasar zalunci waɗanda ba su san komai ba sai zalunci shi yasa sai kawunan matasa sai ya buga da an ce siyasa sai ya ɗauka wannan zalunci ce saboda bai taɓa ganin siyasar adalci ba amma wallahi jama'a idan kana karanta tarihin waɗannan bayan allah za ka ga cewa ba malamai ne suka koma suka zauna a zaure ba malamai ne da suka fito su suka tsara yadda za a yi shugabancin kuma suka zo suka yi a aikace kuma suka nuna wa duniya adalci to abin da nake cewa jama'a idan yau shekara 200 an yi irin wannan shin kenan akwai yiwuwar a ce ba za a sake maimaita irin wannan ba Za a sake maimaitawa domin mun ga jikan shehu jikan bello sardauna mun ga ya kwatanta haka sardauna ya gama rayuwa kakab ashe sardauna bai da ko kwabo waye ya taɓa tunanin mutumin da ya kai matsayi irin na sardauna ashe bai da ko kwabo ba shi da ko kwabo ba shi da ko taro hasali mutuwaye da overdraft ba shi ne ake bin shi a bankin wanda ya faɗi wannan sirrin shine wanda ya kashe sardauna shine agui ironsi ya kashe sardauna da tunanin sardauna ya saci dukiya ya je ana bincika gidajen sardauna guda nawa ne sardauna bai da gida ko kwa daya wannan gidan da kake gani arewa house ba gidan shi bane gidan gwamnati ne ba personal house gida ne na gwamnati ma'ana na gwamnatin jihar arewa shi yasa yanzu aka sawa arewa house ba na sardauna ba ne. amma sardauna ne ya zauna shi ne sai aka ce gidan sardauna sardauna bai da gida ko a daya sardauna bai da fili sarki ya tabbata ga Allah to mai yiwa ya tara kuɗi ne yana da wayo sai aka je bankin sai aka ga ai ma ya ci bashi ne kafin wata ya yi kaga shine wa kana abuhuma saliha da iyayen shi suka zama mutanen kirki ne sai Allah ya fitar da wannan jinin a jikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to kun ji abin da malam yake cewa to nan sai malam ya ce wata wasatat ta'ifatun sai aka samu wasu mutane sai suka zama 'yan tsaka-tsaki kun dai ji yadda wasu suka zama saboda muni da suke tsoro da sharrin siyasa ko sai suka ce gaba ɗaya a toshe ƙofar siyasa ba wata magana siyasa wasu kuma wawaye da suka shiga ciki da sunan shari'a sai suka yi mai suka yi ta zalunci sai mala ya ce sai aka samu 'yan tsaka-tsaki fa jama'at baina siyasa wa shari'i waɗannan mutanen sai suka haɗa tsakanin siyasa da kuma shari'a kama atil batil sai suka yi amfani da wannan ainihin siyasa sai suka datse zalunci wa nasaratul haqq waɗannan mutanen kuma suka taimaka wa gaskiya wallahu ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah ke shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakkiya jama'a wannan dishin fuda ce fa akan siyasar sai shi abdullahi ya ce wa fil babi salasatu ashara faslan akwai fasli goma sha uku akan siyasa me ma'anar siyasa menene dalili akan mashru'iyyatu siyasa gashi ce alfaslul awwal fi ma'anaha me ma'anar siyasa waddilala ala mashru'iyyatiha min alkitabi was sunna me dalili akan siyasa a cikin alqur'ani da sunna gashi sai ce wa ma'anaha ra'ayu masalihil ibad ma'anar shari'a siyasa jama'a kun san duk ma'anonin da muka yi ɗazu na menene na lugha a shari'a an haka ce siyasa mai ake nufi abinda ake nufi shine ra'ayu masalihul ibad kula da abubuwan da za su gyara rayuwar bayi wadar ulmafasid da kuma tunkuɗe ɓarna bilkashfe anil mazalim ta hanyar buɗe duk wani zalunci a tona asirin shi bi adabin da ladubba da tsari tubayyanul haqq كالحكم بالقرآن من غير إقرار ولا بينة وأخذ أهل الشر بالتهم وتحديد الخصم وضربه إذا ظهر إنه مبطل والسؤال عن الأشياء على صورة الحيل sai ci gaba da bayani dangane da manufofi na shari'a manufofin sune ne na farko hukunci da alkur'ani na biyu duk mutumin da aka gane masharranci ne a tuhumce shi a gargaɗe shi in ya kai a dake shi a dake shi sannan duk wani abu da ake zargin wana ba nashi ne a je a kwato a dawo da masu wannan haƙƙi haƙƙinsu kenan yanzu in kun fahimci waɗannan bayanan da kyau waɗanda ba so nake in tsawaita a kansu ba ma'anar siyasa ita ce mai shugabancin da zai aiki da alƙur'ani da sunna domin ya hana zalunci ya tabbatar da adalci ya kawo wa bayi biyan bukatu game da rayuwarsu jama'a najeriya ƙarya ne a ce babu wadata duk abin da allah ya mai da shi arziki ga wata ƙasa take alfahari to mu wannan abin ɓangaren arziki ne ba shi ne kaɗai arzikin ba amma a cikin yunwa mutanenmu suke a cikin fatara babu tsaro komai ya lalace jama'a jama'a ku dubi sharri ya kai sharri a ƙasan nan za a haƙo man fetur amma duk najeriya ba za a tace shi ba sai an kai shi ƙasar waje an tace sannan sai a sake dawo mana da shi sai mu siya shine sawar da rogon ba ƙauye kenan ya ɗauki buhu guda ya je ya siyar a kasuwar bariki a kasuwar birni sai kuma ya siyo na naira goma a leda sai ta wada matar shi tsaraba haka mutanen ƙauye suke yi buhu guda zai ɗauka na rogo ya kai kasuwar sabon gari ya siyar amma in ya ga an kasa dafaffen rogo sai siyo na naira goma kuma sai kawo matar shi tsaraba to abin da ake kenan yanzu a ƙasar matatan man fetur na najeriya sun kasa aiki me yasa an tashi ba da kwangilar sai a ba kanin wane sai a ba kanwan wance sai a ba sirikin wane in ya fara sai ya bari sauran kudin sai cinye su shi kenan da abu ya gagara shi ne aka ce a haƙura a ɗiba ɗin a kai can su tace mana su ɗibi abin da za su ɗiba su dawo mana da abin da suka ga damar dawo mana da shi don haka sai zama a waje ya fi arha fiye da anan ciki me yasa saboda kawai biyan bukatarsu don haka abin da nake ba da shawara musamman ga matasa ga ustazai su huce daga fushin da suka yi daga zafi da ɗimin ƙirji da suka ɗauka cewa siyasa kafirci ce siyasa ba kafirci ba ce demokuraɗiyya ce kafirci kuma ku kwantar da hankalinku za a yi siyasa a nan ƙasar amma yanzu ba siyasa ake ba tun daga ni har ku har dattawa gaba ɗaya 'yan shekara ɗari ba wanda ya taɓa ganin siyasa a najeriya ba a taɓa yin siyasa a najeriya ba tun da su ɗan fodiyo suka ƙare duk abin da ake yanzu ba sunan shi siyasa ba in ko ka so ka faɗe shi da siyasa to ka ce siyasa azzalima ko kafira ko karyayya amma siyasa da ake magana yaudara ce 'yan demokuraɗiyya suka yi suka ɗauko sunan siyasa suka sa demokuraɗiyya ko da turanci ba ma'anarsu ɗaya ba jama'ar musulmi kun ji wannan kenan ya rage shin yanzu kenan malaman musulunci sun san akwai irin wannan siyasa da nake magana na'am wanda duk ya karatun soro karatun soro a bisa tsarin da salaf suke yi ya san cewa har siyasa malamai ke karantarwa kaga wani littafi wanda ban so in to da jibge ire-iren su ba sai na to da kwa ɗaya rak a matsayin misali gashi al-ahkamu sultaniya na al-imamu abul hasan ali dan muhammad dan habibi al-basri al-mawardi gashi al-ahkamu sultaniya idan kai karatu qawaidi iziya risala askari mukhtasar in ka gama ka sauke qur'ani ka iya tafsiri ka iya kaza ka iya kaza ka iya kaza karantar da kai mawardi to me ake nufi da mawardi shine wannan wai za a karantar da kai al-ahkamus sultaniya sune siyasa ta shari'a hukunce hukuncen mulki yaya ya kamata a tsara masu mulki Yaya ya kamata a tsara ma'aikatu yaya ya kamata a tsara gudanar da kaza ma'ana su shari'o'in Allah ɗin da Allah ya ce a gudanar da su ba wai kowa zai zauna ne kawai a gidan shi ko a masallaci sai in an yi laifi shine malam ya ce ku tashi ku yiwa na bulala ba ba haka bane sahabbai sun yi aiki da ƙur'ani da sunna ne a bisa jagorancin wa a bisa jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu sai aka ga dole ne wannan shugabanci ya ci gaba haka naɗa abubakar da ya rasu umar da ya rasu aliyu haka eh, na usman haka khalifanci da shugabancin musulunci ya ci gaba waɗannan khulafa'ur rashiduna su ne waɗanda abdullahi ishara in ka soki siyasa ka soke su domin su ne suka fara fitar da tsari na gwamnati irin yadda kake ganinta da hierarchy a yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wannan saboda shi yana aiki da wahayi ne in ya ce kaza babu magana shawara kawai sai yi in ya ce kaza sai yi to amma yanzu abubakar ya hau yana buƙatar a samar da ma'aikatar kaza to amma abubakar bai daɗe a mulki ba shekara biyu rak don haka ba a ga surar gwamnati a yadda kake ganin ta ba mutumin farko da ya fara tsara gwamnati shine sayyidina umar ya fitar da ma'aikatu har sayyidina umar ya sa aka yi mishi payroll system tsarin yadda za a biya ma'aikata sai da ya zama duk wani ma'aikaci da duk wani tsohon soja da polis gaba ɗaya sai da aka rubuta sai na umar shi ne za ka ji an ce awwalu ta haza diwan umar mutumin da ya fara yin diwa diwani ne rijista a ce duk muhajirai su taru a nan a rubuta sunansu sai ce duk wata za a ba su kaza wane kai ne na sa kwamishinan wannan ma'aikatarsu duk ansar su taru nan duk kaza duk kaza sayyidina umar ya fara yin wannan aka fitar da ministoci da commissioners da directors aka fitar da board aka fitar da manajoji aka samar da parastatals kananansu da manyansu sayyidina umar ya fara yin wannan ka karanta littafin akabar umar a wannan lokacin bature yana daji yana sa fatan mesa yana nan naɗa cinye shi ko yana sa ainihin riga ta me ta damisa bai san ya ɗinka taguwar sawa ba bature bai san shugabanci ba sai da aka ci gaba da wannan tsari shekara 700 sannan bature ya san akwai tsarin gudanar da gwamnati ma a duniya domin wani abin mamaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu encounter da turawa ba turawan da kawai sahabbai suka haɗu da su sune waɗanne sune turawan Rom da Romania waɗanda a lokacin suna ƙarƙashin daular Sham ne amma turawan ingila da turawan amerika da sauransu sahabbai ba su samu haɗuwa da su ba me yasa saboda waɗannan ƙasashe ne waɗanda daga baya ne suka faru babu su a wancan lokacin balle turawan faransa ashe in kun fahimci wannan jama'a malamai sun san akwai tsari na gudanarwa a nan nake so in jawo hankalinka kaga kamar yadda kaga wannan littafi al sultaniya haka izuddin ibn abdulsalam ya rubuta kamar yadda mawardi ya rubuta al'imamul mawardi ya sake yin wani littafi akan political science akan tsarin siyasa ya sami shi adabuddini wa duniya adabuddini wa duniya wannan littafi ne na political science ya ya kamata a samu ilimi game da ainihin gudanar da mulki sannan izuddin dan abdulsalam ya yi Al'imamul suyuti ya yi sannan nan gabana ga littafin ibn taimiyya dube shi a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya siyasar shari'ar musulunci game da kawo amfani ga shi mai mulki da kuma shi wanda ake mulka ibn ibnu ya yi wannan littafi usaimin yi sharhin wannan littafi ga littafin a turkul hukumiyya hanyoyin da ake bi a yi hukunci fi siyasar shar'iyya a cikin siyasar shari'ar musulunci barin muku misali kwaya ɗaya don ku gane menene wannan littafin yake nufi me wannan yake nufi amma wannan littafin tagwaye ne ga ɗan uwan shi ibn taymiya ya rubuta su littattafai ne guda biyu waɗanda sun shafi haƙoƙin mutane da kuma haƙoƙin dukiyarsu domin waɗannan abubuwan in ka duba shine gaba ɗayan siyasa take magana a kai haƙoƙin dukiyar mutane ba a kan dukiya aka ɗora ka ba yanzu duk waɗannan masu cewa suna siyasa 'yan demokuraɗiyyar nan jama'a in aka ce ba ko kwabo ba albashi ka zo ka yi kishin ƙasa mutum nawa ne za su fito ba ko ɗaya ashe dukiyar mutane aka ɗora ka a kai ya za ka gudanar da ita sai ibnu taimiyya ya rubuta littafi kun ganshi sai ya sa mishi alhisbatu fil islam awil wazifatil hukumiyya wazifatul hukumatul islamiyya yaya aikin gwamnatin musulunci yake ibnu taymiya ya rubuta wannan littafin ne akan haƙoƙin dukiyar mutane nan kuma yana magana akan haƙoƙin shi mai mulki da kuma haƙoƙin waɗanda ake mulka ina tabbatar maka da cewa duk abin da kake nema game da haƙoƙin masu mulki da waɗanda ake mulka da dukiyar ƙasa da dukiyar jama'a ya za a yi da ita waɗannan littafan gaba ɗaya ga su matsayin tagwaye suke sai ka haɗa su biyu sannan za su baka cikakken tsarin gudanar da gwamnati ibn taymiya ya rubuta wannan littafi yau shekara 700 da ta gabata mawardi da ya rubuta wannan littafin nashi ana maganar shekara 800 ne a yau don kusan abin ya daɗe to sa'an nan a turkul hukumiyya shi kuma wannan littafin fa wani salo ne almajirin ibnu taimiyya ya ɗauka game da wannan misali a jiya mun yi karatun nelal autar a nan a ƙarshen karatun duk da kasar bai ɗauka ba lokaci ya ƙure sai na sako irin wannan misali mutum ne ya siyo baiwa da ya siyo ta sai zama ta tsarkaka nan daga jinin da ta yi sai ya sadu da ita da ya sadu da ita kashe gari sai ya shawara zai siyar da ita sai sayar da ita shi wanda ya siye ta a shar'ance bai halatta ya sadu da ita ba har sai ciki ya bayyana daga saduwar da wancan ya da ita ko kuma in ta yi jini an tabbatar babu ciki ta tsarkaka to a cikin wannan tsarki na biyu sai shi wannan sabon mamallakinta sai ya sadu da ita abin da shari'a ta ce mai kenan sai ya yi kunnan kashi sai ya kiyarda sai je ya sadu da ita yanzu kun ga ya sadu da ita ba a sani ba shin ta ɗauki ciki daga na farko ko ba ta ɗauka ba ba a sani ba shin ta ɗauki ciki daga gare shi ko ba ta ɗauka ba ba a sani ba shi kuma sai ya yi shawarar shi ma bari ya sai da ita da ya sai da ita ga hannu na uku hannu na uku ma doka shine kai ya sadu da ita shi ma sai kunnan kashi sai je ya sadu da ita ƙarshen wata ana sa rai ta jini sai aka gaba ta jini ba sai ciki ya tabbata ta ɗauki ciki yanzu cikin nawaye ba san ko nawaye ba to ya za a yi sai malamai suka ce abin da za a yi a bari ta haife idan ta haife yanzu idan 'yan demokuraɗiyya ne 'yan boko sai su ce a tafurin likita a gwada jini ko to shi ne ibinul ƙayyar ya ce a ba haka aka ce ba ba jini aka ce a gwada ba to yanzu wannan littafin irin waɗannan matsalolin yake warware maka shi ne a turkul hukumiyya hanyoyin da za a yi hukunci da su fi ta shari'a a wajen siyasar shari'a ya za a yi yanzu game da wannan mata sai malamai suka ce sai a tattaro waɗannan mazaje guda uku wanda ana so ka fahimci duk cikinsu saduwa ce suka yi da ita a bisa halarci domin illa ma malakat aimanukum ne wasu ce ya halatta fa innahum ghairu malumina to amma a jini ɗaya a tsarki ɗaya suka sadu da ita yanzu ba a san cikin wata ɗauka ba shari'a ba za ta yi amfani da aje asibiti a gwada ba shari'a ba za ta yi amfani da yaron ya kama da wani cikin su uku ba a'a akwai hanyar da shari'a take da ita ita ce mai hanyar ƙuri'a ƙuri'a ƙuri'a ba ta irin waɗannan masu sata akwati ba a musulunci akwai ƙuri'a wato matsalolin da suke saka mu a rikici mu masu wa'azi shine waɗannan 'yan demokuraɗiyya sun ruɗa mana ustazai duk kalmominmu na shari'a sai suka ara sai suka sa wa demokuraɗiyya da zaran ɗalibanmu sun ji muna magana sai su ɗauka irin waɗancan tsinannun ne ba irinsu ba ne in mun ce ƙuri'a mu dama akwai ƙuri'a a musulunci tinka tinka tun Allah ya ce fasahama fakana minal muzhabina annabi nusa da ya shiga jirgin ruwa me aka yi ƙuri'a aka yi ta faɗa kan shi aka jefa shi annabi zakariya da yaya ya karɓi renon maryam wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ƙuri'a ce ƙuri'a sanannen abu ne in annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafiya ba zai iya ɗiban matan shi gaba ɗaya tafi da su ba sai a yi ƙuri'a wadda ta faɗa kanta sai a tafi da ita a rubuta tafiya madina ma'ana madina nan ne gida nan inda za a tafi kuma sham ne sai a sa sham a takarda ɗaya sauran takardu guda takwas ɗin da matan su tara ne ɗaya a sa sham guda takwas kuma a sa madina kowace ta zo ta ɗauka zainab mai kika gani madina to zauna ba za a je da ke ba saudatu mai kika gani madina zauna ba za a je da ke ba har sai an zo kan aisha mai kika gani sham sai a ce shirya za a tafi da ke ƙuri'a ƙuri'a musulunci ya zo mana da ita don haka wannan mata baiwa da ta haifi ya aka ce sai a yi ƙuri'a ya rage wace hanya za ku bukwai ƙuri'a a nan shari'a ta ba da dama misali sai a rubuta ɗa a cikin takarda ɗaya sai a ƙudindini sauran kuma sai a bar takardun ziro ba komai a ciki sai a zubar sai a ce ku ɗauka kowa sai zo ya ɗauka wane mai ka gani sai ce ɗa wane mai ka gani ba komai wane mai ka gani ba komai ko kuma ɗa wannan kuma diya wannan ma diya ya halatta ku yi abin da ya sa shari'a ta ce a haka ko saboda akwai hadisi sahihi cikin bukhari da annabi ya ce alwaladu lil firash ɗa mai gida ne to ɗana mai gida ne yanzu kowane ɗaya cikin su uku ai ɗana shi ne kenan don mai gida ne a sadda ya sadu da ita ashe shari'a ta ba shi ɗa don haka duk wanda ɗa ya faɗa kan shi shari'a ta ba shi domin ana mallakar ɗa ne da mallakar uwar a matsayin baiwa ko a matsayin mata ba wai da jini ba inda bature ya ɓata kenan inda bature ya bata kenan cewa ana mallaka ɗa ne da jini ba biologically ba ne islamically matakka ce sai ta je sai ta zina allah ya kiyaye ya tabbata ba jininka ba ne amma a cikin aurenka ne sai ta zo ta haihu shari'ar musulunci ta ce ɗanka ne in kana da magana ka ce baka yadda ba sai shari'a ta ce to me kake nufi ka ce ɗasan baka yadda ba sai a ce to ai li'ani nan ma shari'a tana da mafuta ba a ce a je asibiti a gwada jini ba kai da kanka ka ce ba ɗanka ba eh ba ɗanka ba ne eh to shikenan ba magana wai a je a gwada jini a tirsasa maka a'a ba ɗanka ba ne eh shikenan amma wannan kaɗai yana halatta ne sadda aka haife shi ko kafin a haife shi amma an ka riga ka yanka mai rago ko ka sa mai suna ka tabbatar da naka ne ba ka da dama ka kore shi kana cewa ba naka ba ne sai alƙali ya ce ku yi mishi bulala tamanin ya yi wa matar shi kazafi ba maganar li'ani a nan idan kun fahimci wannan kenan ashe jama'a shari'ar musulunci yanzu ga mafitar da ta kawo mana idan ta faɗo cewa ɗa shari'a ta baka sauran mutane guda biyu waɗanda sun taɓa mallakar wannan baiwa yaya za a yi sai a ba su ɗaya bisa uku na diya kowannensu ne asalin ɗan nawa ne diyan shi shine raƙumi ɗari tun da musulmi ne to a kasanta raƙuma ɗari so uku kai ka ɗau ɗaya shine matsayi ɗan su kuma a basu kashi ɗaiɗai to da matsala za ta taso ka ce ai kai kam da ɗaya faɗo gare ka baka da kuɗin raƙuma saba'in ko sittin da wani abu sai a ce a ba na biyu shi ma ya ce bai da hali a ba na uku bai da hali sai a dawo maka da ɗa kai yanzu tun da ƙura ta musulunci ce ta baka ɗa sai baitul malin musulmi sai ta ɗibi kuɗi sai ta biya su sauran guda biyu sai su tashi su tafi abin da wannan littafi ya kawo mana kenan don haka daga cikin abin da 'yan demokuraɗiyya suke kawo cewa yanzu kun ce za ku yi tawaye ga tura za ku yi tawaye ga demokuraɗiyya me kuke da shi we have everything We don't need anything from you. We have everything. Komai muna da shi. In na ce komai, I mean komai. Indefinite. Komai muna da shi. We don't need you. Ba ma bukatar demokuraɗiyya. Absolutely ba ma bukatar ta. Muna da komai. Duk tsarin gwamnatocin nan jama'a ga littafi sai da Shehu Usman ya rubuta. ina jin ban zo da shi ba yau ran nan sai da na zo da shi bayanu wujubil hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa al jihad sai da dan fodiyo ya tsara gaba ɗayan yadda ma'aikatu za su kasance gaba ɗaya akwai ma'aikatun da dan fodiyo ya faɗe su har yau Ture ma bai san da bai ga dacewa ko bai ma san da irin su ba duk wata ma'aikata da ka sani har ma'aikatar haƙar man fetur da ma'adinai akwai ta a musulunci bature ya san man fetur ne a wurin musulmi ne suka fara haƙo man fetur matsalar da ustazanmu suke shiga shine ba su karanta tarihi ba sun datsa abu ne kawai duk abin da suka ga bature ya kawo sai su ce na bature ne mu ne da abubuwan nan suka tare suka karba suka haɓaka sai suka yi ta da da'awarsu mu koma asali shine abin da nake ce mana yanzu don haka duk abin da bature ya kawo jama'a ba ma bukatar shi mu musulmi yanzu a nan arewacin najeriya ina tabbatar muku da cewa zuwan bature najeriya ta arewa asara ta zamar mana ba ta zama mana riba ba saboda mun rasa a lot of values darajoji da kimomi da abubuwa masu ɗimbin yawa mun yi asararsu har yanzu abin da bature ya kawo mana bai substituting bai tsaya madadin abin da ya rusa mana ba ina faɗin wannan ne domin amsa ga waɗanda ke ganin wai waɗannan mutane da za a ce komai na bature a cire shi ya za su yi su rayu ku bar mu za ku ga yadda za mu rayu da namu ɗin ba mu buƙatar komai nashi amma matsalar an samu wasu 'yan baya ne lalatattu malalata shine suka kasa tashi su haɓaka waɗannan abubuwa yanzu ga wani littafi a nan a zamanance wani malami ya rubuta shi a Dr. Muhammad Abdulkadir Abu Faris ya ce annizamu siyasi fil Islam a cikin wannan littafin ya kawo yadda ake zaɓar shugaba a musulunci babu kafa jam'iyya jama'a babu kafa jam'iyya babu wannan saka ƙuri'a da ake laye ana dangwalawa duk wannan tsari ne na dimokuraɗiyya wanda ke kawo gaba da ƙiyayya da zubar da jini da sata akwati da rashin gaskiya ba sai na yi sharhi ba kowa ya san haka a musulunci mai ake yi shine shura ake yi shura shura su ne yanzu muka gada da muke gani a yanzu a gidajen sarakunan su ne ake kira kingmakers Karya ne a ce wai gwamna ne ko shugaban ƙasa zai naɗa sarkin musulmi ko kuma sarkin ƙasa Karya ne wannan babu wannan ma'ana bature ne kenan gwamnan lugga ne zai nada sarki irin na zazzau ko na kano ko kuma sarkin musulmi babu wannan kingmakers ɗazu sai da muka kawo su ne su ɗan fodiyo suka tsara su ko kingmakers ɗin ana samun musulmi ne masu hankali malamai dattawa waɗanda suka san ya kamata da ya dace kuma suna zaune da mutane suna ganin a cikin mutanen nan wane ne aslah ya fi dacewa lil khilafa sai a ji a ɗauko ni ɗan talaka sai a ɗora shi ya zama gwamna yau ko ciyaman ko shugaban ƙasa wanda bai san kowa ba bai san komai a cikin wannan tsarin ba wai shine zai zaɓar mana wanda zai dace zama mana shugaba ba dole ne a samu corruption a cikin zaben shugaban ba ko kuma a ce duk wanda inna rududu jama'a kawai suka tsaya a bayan shi suka saka mashi a shi ya cancanta ina dattawa ina malamai wai ba a neman shawararsu wannan ba shi ne musulunci ya kawo ba ina fatan ku samu wannan littafin jama'a gashi ilanun nakir ala hulati takfir mu ma'ahu nasiha bi bayani turuqil jihadi wa ghairi sahiha wannan malamin sai da ya tsaya ya bayyana duk tsarin da musulunci ya kawo da kuma tsarin da musulunci yake fada da shi yasa wannan kafa jam'iyyu jama'a shi ma demokuraɗiyya ce wadda in allah so sai mun rusa kafira insha allah za mu saurara a nan insha allah wannan shine kasan na biyu aina biyar insha allah ta'ala za mu sa na shida a